Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ibrahim kalmasi garba ne da mahmud lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar asabar 4 ga watan yuni to kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran ana ci gaba da aikewa da sakonnin ta'aziyya zuwa amurka daga sassa daban-daban na duniya bayan rasuwar shahararren dan damben nan wato muhammad ali a babbar jam'iyyar adawa ta unita angola ta yi allah wadai da nadin da shugaban kasar jose eduardo dos santos ya yi wa yarsa isabel sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce ana buƙatar dabaru masu inganci wajen samar da sulhu kan rikicin isra'ila da palestinu. kanin labaran kenan to kamar yadda kuka ji shahararren zakaran damben zamanin nan na boxing muhammad ali ya rasu da daren jiya juma'a Mami Ali mutum ne da ya bar wani irin babban takalma da zai wuri a cikin shi. Za kuma ku ji cewa 'yan Boko Haram sun kai wani ƙazamin hari a Nijar suka kashe sojoji 32 baya ga farar hula da dama. Yanzu ina sojojin suke? Wata an kashe wata kuma sun fita suna nan kan hanya suna shiga jeji. Mun kare da su muka gudu da sun gudu cikin tankoki na yaƙi wannan. Yanzu ba kowa garin. Sun hmm. kona bariki sun kona sakatariyar na ta Gosho. To kuma kamar kowace ranar Asabar muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku amma yanzu sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum fatattun 'yan wasa na ci gaba da aikawa da sakonnin ta'aziyya da nuna alhini daga sassa daban-daban na duniya dangane da rasuwar shahararren tsohon dan wasan damben zamanin amurka muhammad ali wanda ya rasu a daren jiya wani asibiti da ke phoenix a jihar arizona muhammad ali ya rasu ne yana mai shekaru 74 kewaye da iyalansa bayan da ya kwashe wasu 'yan kwanaki yana karɓar maganin wata cuta mai nasaba da hanyoyin numfashi ya kuma kwashe shekaru 32 yana fama da cutar parkinson mai sa kakkarwa wacce aka gano yana dauke da ita tun a shekarun 1980 ali mutum ne da aka nuna kauna matuka a duniyar wasan damben zamani inda ta kai ga har mujallar damben nan ta sports illustrated ta nada shi a matsayin fitaccen dan wasan karni na ashirin ya lashe kambuna da dama hada da kyautukan zinari muhammad ali mutum ne da aka mai kallon mai yawan cika baki da kuma basira iya sarrafa kalmomi ta yadda yake so kamar fitacciyar maganan nan da ya taba yi cewa shi yana tashi kamar malam buɗe wanda littafi yana kuma harbi kamar zuma an haife shi ne a birnin louisville da ke kentucky kuma mahaifinsa sana'ar fenti yake yi a wancan lokacin ya kuma tsunduma cikin harkar damba ne bayan da wasu 'yan unguwarsa suka sace mai keke ya canza sunansa daga cassius clay zuwa muhammad ali a ranar 6 ga watan maris din shekarar 1964 bayan da ya karbi addinin islama babbar jam'iyyar adawa ta unita angola ta yi allah wade da naɗin da shugaban ƙasar jose eduardo dos santos ya yi wa yarsa isabel dos santos a matsayin sabon shugabar kamfanin man fetur ɗin ƙasar na sunan gold shugaban ya naɗa 'yar tasa ne bayan da ya kori dukkanin mambobin kwamitin zartaswa na kamfanin a watan afrilu isabel wacce take ikirarin ta yi faɗi tashi wajen zama hamshakiyar mai kuɗi ta kasance mafi arziki wato mace mafi arziki a nahiyar turai a afirka inda ta mallaki dala biliyan 3.3 kamar yadda mujallar amurka ta forbes ta bayyana kakakin jam'iyyar ta unita alcid sakala ya ce wannan naɗi da shugaba ya wa yarsa wata alama ce ta nuna fifiko da badakala da jam'iyya mai mulki ta ya take yi a ƙasar ya kara da cewa san ba su yi mamaki da naɗin ba duk da cewa abin ya ba su kunya kuma hakan ya kara jaddada abin da suke faɗi tun a baya sai dai magoya bayan jam'iyyar ta npla sun ce suna ganin isabel ce kaɗai wacce za ta iya kawo sauyi a kamfanin man ƙasar da yake cikin wani hali mara kyau sakatar harkokin wajen amurka john kerry ya ce ana bukatar dabaru masu inganci wajen samar da sulhu kan rikicin isra'ila da palestinu kerry ya yi wannan jawabi ne a safiyar yau asabar bayan da ya haɗu da ministan harkokin wajen faransa john mark erold a birnin paris gabanin yin kama hanyarsa ta zuwa mongolia shi dai kerry ya kai ziyara ƙasar ta faransa ne inda ya gana da ƙasashe fiye da ashirin waɗanda suka nuna shirinsu na marawa yankuran da faransa ke yi baya na tsara hanyoyin kawo ƙarshen rikicin isra'ila da palestinu nan da ƙarshen shekarar nan babu dai wani wakili da ya halarci taron daga ɓangarorin biyu da ke takaddama da juna a jiya juma'a kiyar ya ce akwai bukatar isra'ila da palestinu su ɗauki matakan gaggawa wajen nuna cewa a shirye suke su samar da zaman lafiya mai ɗorewa waɗanda suka halarci taron su nuna cewa tsare-tsaren da ke ƙasa na wato sasanta rikicin ba su isa ba sun kuma nuna bukatar a samar da hanyoyin shawo kan matsaloli irin su har hare da ake kaiwa da kuma gine-gine da ake yi a wuraren da basu dace ba waɗanda a ce wasu su suke ƙara faɗaɗa rikicin labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun amurka sun gano ƙarin gawarwakin wasu sojoji hudu da motarsa ta kife da su a lokacin ambaliyar ruwa da ta mamaye wani sansanin soji da ke fort hood a texas hakan na nufin zuwa yanzu an gano garwakin mutane tara kenan a yau asabar sakataren tsaron amurka ash ya tabbatar da mutuwar sojoji tara a sansanin na fort hood a ranar alhamis aka gano wasu gawarwaki biyar bayan da wata gingimar motar soji ta kife a ambaliyar ruwa da ta mamaye sansanin akalla sojoji uku ne suka tsira da rayukansu kuma suna cikin yanayi mai kyau a cewar rahotanni su dai dakarun suna halartar wani horo ne a sansanin a lokacin da ambaliyar ruwan ta afka musu a cewar kata dakarun amurka za su koyi darasi daga wannan al'amari domin kaucewa aukuwar irin wannan hadari a nan gaba yankin na fort hood da ke da tafiyar kilomita 30 wato 320 daga birnin houston ya sha fama da saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya a yan kwanakin da suka gabata a ƙarshe paparoma francis ya samar da wata doka wacce ta nuna cewa daga yanzu duk wani bishop da aka samu ya yi sakaci yayin sauraron wani korafi kan wani malamin addinin krista da ake zargi da cin zarafin ƙananan yara zai bar wato zai bar mukaminsa wannan sabuwar doka da fadar ta vatican ta fitar a yau asabar martani ce ga kiran da wasu 'yan rajin kare ɗari katolika ke yi a amurka waɗanda suka nuna cewa cocin na gaza wajen ɗaukan matakai akan malaman addinin krista masu lalata da ƙananan yara dokar har ila yau ta yi nuni da cewa har bishop bishop waɗanda ba su lura da mabiyansu ba waɗanda aka samu kuma da irin wannan lalata a ƙarƙashin jagorancinsu su ma za su bar mukaminsu a baya wasu daga cikin yara ƙanana da aka ci su sun yi zargin cewa amurka wato a amurka akwai bishop bishop da ke yin rafa-rafa ga irin wannan matsala ko da sun san tana faruwa To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji labaran da suka mamaye kafafen yada labarai a fadin duniya yau su ne na rasuwar shahararren dan wasan damben zamanin nan na boxing wato Muhammad Ali. wanda ya rasu da daren jiya juma'a a asibiti a nan amurka yana ɗan shekaru 74 da haihuwa kan haka ne na tuntuɓi manajin edita kuma editan wasannin sashen hausa na muryar amurka aliyu mustapha sakkwato don ya mana ɗan tsokaci game da wannan bakar fatar da ya kafa babban tarihi a duniya sai ya ce wato malam ibrahim um, na taɓa haɗuwa da muhammad ali kamar sau ɗaya ko sau biyu a masallaci a nan washington Um, ina son sanar da kai cewa wannan babban rashi ne uh, wato duniya ce ba ma america ba ko kuma bakakin fata oh. saboda muhammad ali mutum ne da ya suna saboda dalilai da yawa uh, duk da cewa ya yi dambe da yawa da mutane da yawa idan uh, wanda suka san tarihinsa sun san cewa watakila dambu guda uku zuwa hudu suka sa ya kara zama fitacce saboda ya dake mutanen da ba a zaton cewa za su faɗi oh. a hannun kowa dambansa na farko da sony listin wanda shine zakaran damban duniya na farko wanda kafin ya damba da muhammad ali ba wanda ya taba kada shi na ɗaya ke na biyu dambansa da joe frazier na uku dambansa da george foreman a ƙasar da a lokacin ake cewa zayyar to kasan shi wannan ba Allah zamansa kuma da ya zo ya zama musulmi kasan an haife shi da sunan ke shi wasu a birnin Louisville na jihar Kentucky na Amurka. Mm. Saboda haka wato waɗannan abubuwa su ne suka fitar da shi da kuma da yake zuwa soja na Amurka a lokacin da yana matashi ya kai da fata ce shi ba za shi buje ba. Saboda bai yarda da wannan yakin ba yana ganin yaki ne na rashin adalci. Mm, ana karkashe mutane. Yawa ana karkashe mutane cewa ga su da matsaloli a cikin Amurka. ba za aka warware su ba sannan kuma a ce a dinga kwashe su ana kai su wata kasar can suna zuwa suna yaƙi da wasu da ba su yi musu komai ba saboda haka mutum ne wato da ya ɗauki matsayi na fannoni daban-daban a rayuwar shi wanda ya sa yau mutanen amurka da duniya baki ɗaya suke juyayen wannan ba wata. to dangane da halin san kyauta da sauransu na tallafawa a gajiyayyu shin me zaka ce na ga hotunansa da wasu kamar ah, mabukata haka ai an yi ganau ne ma malam ibrahim game da wannan akwai wata rana da a ƙarƙashin ƙungiyar mu ta mutanen arewa muke muna cikin neman taimako sai aka tura mu wani wuri da muhammad ali ke ajiye kayan taimako a baltimore oh. a shekaru da dama da suka wuce oh. inda ya tanadi wani ma keken gida yake aje kayayyakin sutura na tufafi da sauransu da ake bayarwa kyauta a lokacin muna nema mu ma mu karba mu kai wa namu mutane da suke da bukata so wannan sanan na hali ne na muhammad ali kuma ka san um, yasa laila da ta zo tana damba ita ma ta ɗauki wannan hali dashi ba ta mace ga ta kuma ta zo ta zama sarauniya ko kuma mu ce ma eto eh sarauniya tana babu zakara a <laughs> mata ta ta duniya to gaskiya ne yana da wannan hali na nake a ko ba haka ma uh, ta bayan gida mu'amil ali yana taimakawa wajen ɗaukaka darajar bakaken fata na amurka da tallafa musu ta hanyoyin cimma muradunsu na siyasa da na yancin kai da sauransu kuma a duniya ma Muhammad Ali ya irin wannan zagaye-zagaye da Muhammad Ali mutum ne da ya bar wani irin babban takalma da zai wai a cikin shi. To Aliyu Muhammad Ali ya bayyana kansa a matsayin the greatest wato mafi shahara a matsayinka na wanda ya raja game da abin da ya shafi wasanni na matakin ƙasa da ƙasa ka yadda da wannan bayanin? kwarai kuwa na da shi wato ɗaya daga cikin abubuwan da suka kama mu aliyu suna shi ne bakinsa ibrahim oh. allah ya ba ba karfi na jiki ya ba shi basira sannan kuma ya ba shi ɗan karen bakin da iya magana <laughs> da ko kuma sarrafa maganganu akwai wata magana ma da yadda bayan da ya kira kansa da greatest wato wanda ba oh. taɓa sa ba a cikin yan dambe da yake cewa wai eh, ko magani ya masu magani ɗaci <laughs> amma yana sa magani ciwo saboda ɗacinsa eh, wato shi magani yake neman magani daga ali lallai kan aliyu mustafan sakkwata kenan ke tsokaci kan marigayi muhammad ali a shirinmu na dare za a ji kashi na biyu na wannan hirar yanzu kan bari mu kaɗa jamhuriyar nijar inda 'yan boko haram kan ababen hawa da suka hada da dawaki da motoci da kuma waɗanda suka saje da 'yan gudun hijira suka afka garin boso na yankin difa da ke daura da kan iyakar najeriya suka karkashe ɗanbin mutane ciki har da sojojin nijar talatin da sojojin najeriya biyu suka kuma kwashi ganima ciki har da ta abinci da makamai bayan sun kuna kasuwa da barikin soja da sakatariya ga dai wakilanmu suleiman muni barma daga yamai da kuma tamar abari a damagaran wadda wani ganau ya shaida mata cewa garin gozo wannan ba wallahi su boko haram daga gaba sun kona garin wallahi sun kona bariki ne kuma sun bi mutane amma su yanzu sun fata boko haram muna shiga ko ga mutanen da aka karkace ko mu ta muka duba ba ko muka fita kamar yaya ne suka shigo ma garin karfe biyar na magaruba suka shigo bisa menene suka shigo a kafa ko kuma kakani suka shigo bisa menene suka tana tawa a kasa suna tawa akan dawaki akan dawaki mm, to su kuma sojojin kamar yaya ne suka ina suke sojojin wata an kashe wata kuma sun fita suna nan kan hanya suna shiga jeji mun tare da su muka gudu da sun gudu cikin tankoki na yaki wannan a yanzu ba kowa garin mm. sun kona bariki sun kona sakatariyar nan ta kuma sun kore shanun mutane sha da shanu suka kore hatta shanu suka kora to kamar menene suka dauka a cikin garin su yan boko haram din abinci suka ɗiba da kuma makamaka makan sai suka bari sauran suka ɗiba da kuma mai na mota wannan sun ɗiba ke abun da yawa suka ɗiba ba hmm. bayan sun ɗiba sauran abin sun suka kona kasuwar gaba daya yara ɗan ana suna kabbara wasu suna kona suna sa wuta suna cewa kada a harabi mutane kar ku harabi mutane ku dai ku kokari ku ɗabi abinci da mai ku fito mana da shi hmm. ga shi ke da yawa ga hinan da a jejjere to ba abin mu tsaya ba kuma mun tsorata kamar gawa nawa ka gani a hutowa yanzu na ga gawa kamar goma sha biyu a zirga ga ana tafi za a yi tsira ba za a yi tsira ni gaskiya ba zai yi tsayawa ba tunda an ci bana ka tauna ne zan gudu karfe maza ko mata gawan a gaskiya sun yawanci samari ne haka maza da kuma da wata tsohuwa guda daya na nemi jin bayani daga bangaren hukumomin jihar ta difa sai dai duk wayar da na buga ba ta shiga tamar abari sashen hausa na muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger bayanai daga mazaunan yankin na difa sun bayyana cewa cikin wani gagarumin shiri ne ɗaruruwan mayakan boko haram suka afkawa garin na boso a cikin daren jiya juma'a inda aka shafe lokaci mai tsawo ana musanyar wuta lamarin da ya tilasta wa dakarun ƙasar nijar ficewa daga garin kamar yadda mamman kaka tuda wani ɗan asalin jihar difa mazaunin yamai ya shaida min har zuwa da dare sojojin namu da yake abun yi dan karhin su sai dan suka jaye baya abun da ake cewa replace strategy suka jaye baya suka bar wurin sayan boko haram kin suka lalle sun dauka boso har zuwa wajen karhe biyu karhe uku su ne a ciki suka dauka abin da suka dauka abinci ne motoci ne duk abin da suke so suka yi kamun su huta su koma wajen najeriya a yanzu da nake maka magana mutane suna tsakanin gamgara da tumur ruwa ba su da abinci tun jiya da a sanarwar da suka bayar hukumomin Nijar sun bayyana cewa sojojin Nijar talatin da sojojin Najeriya biyu ne suka hallaka yayin da bakwai suka ji rauni a sakamakon wannan hari na kungiyar Boko Haram sai dai ba a bayyana adadin 'yan Boko Haram ɗin da sojan Nijar suka hallaka ba ya zuwa yanzu sojojin Nijar da na Najeriya suna sintiri domin cafko mayakan na Boko Haram in ji gwamnatin Nijar. Les violents combats qui ont opposé nos forces de défense security wannan sabon hari na boko haram a garin boso ya faru ne a wani lokacin da wasu 'yan horar hula suka shirya jerin gwano a yamai domin kawo goyon baya ga mazaunan difa jori ibrahim usa ne a kungiyar alternative espace citoyen a cewa a cikin ƙasar nan mutane 'yan kalilan za su iya su huto su hana gwamnati ta kawo kariya ga 'yan adam ga 'yan ƙasar nijar alhali yauni ne wanda ya rataya a wuyanta. Malam Musa Cangari shugaban kungiyar Alternative Espace Su 'yan Boko Haram na farko sun samu sun kore mutane daga gidajensu sun sa soja ma sun tahi sun sa eh, duk harkoki na tattalin arziki ya sa kenan abin da babu kyau. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida malamai yanzu kuma ga wannan. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To ganin ana gab da fara azumi masu sauraron mu da dama sun yi tambayoyi kamar haka. Shin ko menene ake nufi da azumi? Wa azumi ya wajaba a kansa? Me ke karya azumi? Me ya kamata a yi lokacin azumi don yawaita lada da dai sauransu? Za kuma a ji amsar tambaya kan shin ko kuɗin wace ƙasa ya fi daraja a kasuwannin duniya? To bari mu fara da amsar tambaya kan azumi. Idan masu tambayar wato Abdullahi Ahmad da Alhaji Ariri Buniyadi da Bafa Haruna Bajoga da Alhaji Abakar Jibrin Dangusau da Muhusinu Sani Tsafe da Haruna Muhammad Katsina da dai sauransu na saurare. Ga shugaban majalisar malaman Izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja. kuma sarkin malaman duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri zai ba ku ansa. Uh, uh, to da farko dai abin da ake nufi da azumi shine kamewa wannan shine a uh, yare na larabci sannan kuma ma'anar azumi a shari'ar musulunci shine kamewa daga barin ci da sha da jima'i da kuma shigar da kowane abu ta kafar hanci baki ido dubura da kuma farji wato tun daga lokacin ketowar alfijir har zuwa faduwar rana da niyyar yin ibada wannan shine ma'anar azumi kuma azumin nan ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar wadda aka wajabta wa musulmi a shekara ta biyu bayan hijira wato ma'ana bayan kaura daga makka zuwa madina sannan kuma waɗanda azumin ya waje ba a kansu da farko dai mutum ya zamo baligi wanda yake in namiji ne ya zamo ya fara mafarki yana ganin mani idan mace ce kuma wacce ta fara ganin jinin al'ada sannan kuma sai wanda yake musulmi sannan a musulmin ma sai wanda yake bayan baligi ne musulmi ya zamo lafiyayye ne wato ma'ana azumi ana ɗauke shi ga mara lafiya zuwa lokacin da ya samu sauki sannan kuma sai wanda yake mai hankali wato sun daga alkaluma akan waɗanda suke basu da hankali kamar mahaukata da kuma waɗanda wato wata cuta kuma wata jinya in aka yi musu tana gusar da hankalinsu a wannan lokaci na rashin hankali azumi baya waje ba akan mutum sannan kuma wanda yake mazaunin gida wato ma'ana ba matafiyi ba sau shi ma wannan yana da sauki ya samu sauki a lokacin azumi ya sha azumi ba ta zama wata waje ba akansa ba kuma tafiyar ta kasance tana da ka'idojin cewa tafiya ce ta halal ba ta sabon Allah ba sannan kuma tafiya ce wacce ta kai wato ainihin murabba'i na kasaru wato akalla shine mil ko kuma kilomita arba'in da takwas wadda ko da a jirgin sama zai tafi shari'a ta ba shi dama ya sha ruwa a lokacin azumi amma daga baya ya raba da waɗannan su ne azumin nan ke waje ba a kansu sannan kuma akwai abubuwa da yawa da ake son mai azumi wato ya kiyaye su na farko ya kiyaye dukkan wata sha'awa ko kuma tunani ko kuma wasa kamar misali mutum yana da matarsa a cikin azumi wadda halal ɗinsa ce ita ga shi nan lafiya lau yake ita ma lafiya lau take kuma ga sunan suna zaune tare to har ya zama na zuwa junan su tunanin su yi jima'i su sadu to in dai suka sadu din da amincewar su duk babu shakka azumin su ya lalace azumin su ya karye kuma abin da za su yi shi tare da kafara amma idan wato kamar yadda masu tambaya kamar shi malam haruna muhammad katsina da malam abdullahi ahmad da kuma su malam ariyadin buni suke tambaya wato idan shi mijin ya afkawa matan ne da karfi ba a san ranta ba ana cikin azumi sha'awarsa ta motsa lallai ya buƙaci ya yi jima'i da ita ita kuwa ta ki saboda ta san illar yin haka din da watan a watan azumi da rana in dai hayarin da ya fi karfinta ba ta so ya yi jima'i da ita to ko ya fitar da mani ko bai fitar da mani ba matukar wato ainihin azzakarinsa ya shiga cikin farjinta to babu shakka azumin su shi da ita a wannan lokaci ya ɓaci sai dai ita za ta kame bakinta ne kawai in azumi ya wuce za ta rama guda amma shi zai rama azumi guda ɗaya rama ko sannan ya yi kafaran guda sittin sa'annan kuma ya sake yin kafaran nata da ya tilasta ta bisa abin da ba ta so ita ma ya yi guda sittin akalla guda ɗari da ashirin da ɗaya kenan shi zai rama nan daga cikin abubuwan da masu tambaya suka yi tambaya abin da ya shafi wato ke sa mutum ya kasara har yanzu kamar da muka yi bayani idan mutum ya yi jima'i da rana ko kuma idan ya ainihin sha ruwa da gangan da kawai ya karya ba wai lalurar rashin lafiya ko abubuwan da muka ambata a baya ba wannan shi ma yana yin ramuwa tare da kafara sannan kuma wanda yake wato ya kasance yana zaune ko yana kallace-kallace ko yana latsa waya ko kuma ya yawaita tunani har ya zamana tunanin da yake yi din a halin da yake ciki a zaune idan har ya fitar da maniyi to kaga na farko tukunna azumin sa ya karye kuma zai yi wanka sannan wasan da ya yi har sha'awar ta girma ya fitar da maniyi shi ma zai ramuwa tare da kafara hakanan kuma idan a ce ya kwanta barci ne da rana a cikin azumi sai mafarkin yana saduwa da ɗiya sai ya fitar da mani din to shi kuma wannan in ya tashi wankan janaba kawai zai yi babu ramuwa babu kafara hakanan idan sha'awarsa da tunaninsa da kalle-kallensa a cikin azumi ya sa ya fitar da maziyi ne bai kai ga maniyi ba to shi kuma wannan zai ainihin wato yi tsarki ne ya wanke inda duk maziyin nan ya taba sannan ya raba azumi guda ɗaya ba tare da ya yi kafara ba to haka nan kuma har yanzu abin da ya shafi amai wanda ya kirkiro amai da gangan da aman ya gangaro kafin ya zubar da aman abin da ya rage a bakinsa na abin da ya fito na aman kuma shi ya kirkiro aman da gangan sai ya mai da abin daga bakinsa ya sake haɗiya to kaga shi wannan zai kasara amma wanda aman ya zo masa kawai haka nan bai kuma haɗi komai ba daga cikin abin da ya fito na aman shi wannan kurkure bakinsa kawai zai yi ya yi azuminsa babu ramuwa babu kafara sannan abubuwan da wato masu tambaya suka yi suka nemi bayani a kai dangane da abubuwan da ake bukatan mai azumi yawaita yi na farko dai mai azumi shine bayan kyautata niyyarsa ya zama na alakarsa ya kyautata da tsakanin shi da mahaliccinsa Allah maɗaukakin sarki sannan ya kyautata wa iyalansa da iyayensa da abokan zamansa da makwabtansa da duk wanda yake kai hata dabba ka kyautata mata sai kuma amsar tambaya mai cewa shin ko kuɗin wace ƙasa ce ya fi daraja a kasuwannin duniya idan masu tambayar hadiza da ummi matan muhammad mai kayan miya urji kwatas gombe na saurare ga amsar ku daga bakin wani tsohon babban jami'in banki alhaji ahmad abubakar ahmad da ke garin kaduna gaskiya masu saurare dai za su ji mamaki ne kudin da ya fi daraja a kasuwan duniya na farko dai shine kudin kuwaiti oh. dinar kenan na biyunsa shine kudin bahrain dinar shi ma sannan kuma na uku sai omani riyal kudin oh. oman kenan sultanate of oman oh. sannan kuma kudin latvia lat da ake kira lat eh, daga nan kuma akwai kudin falkland island wani tsibiri ne nan a turai sannan kuma sai kudin ingila shi ne na biyar oh. so daga nan kuma sai kudin gibraltar oh, oh. pound gibraltar pound ake kiran shi to shi ne na shida eh, na bakwai sai wani kudi na wata 'yar karaman kasa st helena shi ne ake su ma fan suke amfani da shi. Mm, mm. Wato Alhaji Ahmed kamar yadda kai bayani wato masu saurari za su yi mamaki sosai ganin cewa da ka yi batun kuɗin da ya fi daraja sai a ɗauka dalar Amurka ce tafi daraja. Eh, haka ne gaskiya ne gaskiya haka yake. Hmm. mutane mafi mutanen mu nan za ka da an yi magana kudin da ya fi daraja abin da zai fara zuwa zuciyar mutane shine dala ko kuma kudin ingila abin mamaki a zahirance kudin da ya fi daraja a duniya shine na farko shine kudin kuwaiti kamar da na bayani sai kudin bahraini bahraini dinar hmm. to me isa ita kuma dala ke tasiri a cinikayyar duniya kamar an fi amfani da hmm. ita ne ko dami? eh to a gaskiya kamar yawanci kudaden duniya za ka samu kudaden gwamnatocin duniya yawanci suna ajiye su a foreign reserve ɗinsu yawanci a dala ake ajiye. Oh. A cikin kuma kudaden da za ka samu aka fi hada-hada da su oh. ne dala. To shi yasa dalan za ka samu an fi saninta da sauransu. To ka yi batun yawancin kasashe kan aje kudinsu a ma'aunin dala. To me isa suke aje kudinsu a ma'aunin dala duk da ike darajar ta bata kai ta kudaden kasashen kwai da Oman da sauransu ba? Eh abin da ya sa shi ne dala saboda karfin tasirin karfin arzikin Amurka. Hmm. Kuma kudaden manya-manyan kasashen duniya yawanci a dalan suke ajiye shi sai kowa ma a yake so ya ajiye. Ikon Allah. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban amsar tambaya kan azumi da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Duguri da Alhaji Ahmad Ahmad da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma wannan karan a takaice. fitattun 'yan wasa na ci gaba da aikawa da sakonnin ta'aziyya da nuna alhini daga sassa daban-daban na duniya dangane da rasuwar shahararren tsohon dan wasan damben zamanin amurka wato muhammad ali wanda ya rasu a daren jiya a wani asibiti da ke phoenix a jihar arizona muhammad ali ya rasu ne yana mai shekaru 74 kewaye da iyalansa bayan da ya kwashe wasu 'yan kwanaki yana karɓar maganin wata cuta mai nasaba da hanyoyin numfashi ya kuma kwashe shekaru 32 yana fama da cutar parkinson mai sa kakkarwa wacce aka gano yana dauke da ita tun a shekarun 1980 babbar jam'iyyar adawa ta unita a angola ta yi allah wadai da naɗin da shugaban kasar jose eduardo dos santos ya yi wa yarsa isabel dos santos a matsayin sabuwar shugabar kamfanin man fetur din kasar na senegal shugaban ya naɗa yarsa bayan da ya kori dukkanin mambobin kwamitin zartaswa na kamfanin a watan afrilu isabel wacce take ikirarin ta yi faɗi tashi wajen zama hamshakiyar mai kuɗi ta kasance mace mafi arziki a nahiyar afirka inda ta mallaki dala biliyan 3.3 kamar yadda mujallar amurka ta forbes ta bayyana sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce ana bukatar dabaru masu inganci wajen samar da sulhu kan rikicin isra'ila da falastinu kerry ya yi wannan jawabi ne a safiyar yau asabar bayan da ya haɗu da ministan harkokin wajen faransa jean-marc ayrault a birnin paris gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa mongolia to masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da dare yanzu a madadin mahmud lalo da ya yi tani gabatarwa da Radio ne da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ku lafiya sai kuma anjima.